Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan la'asariya na yau Laraba ɗaya ga watan Satumban shekarar 2021. Baba Yaku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Baballe da kanun labarai. Gaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky zai kai ziyara yau Laraba fadar White House don tattaunawa kan tsaro da makamashi. Kasar Qatar ta buƙaci kungiyar Taliban da ta ba da damar 'yancin zirga-zirga da kuma kula da hanyar shiga da fita ga mutane idan suna son su hakan. Mahaukaciyar guguwar Aida ta bar miliyoyin mazauna jihar Louisiana ta kudu maso gabashin Amurka ba wuta ba tsaftataccen ruwan sha. Kanan labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji labari da dume-dumensa cewa shugaba muhammadu buhari ya tsige ministocin wutar lantarki da da noma da suka hada da sale mamman da muhammad na nunu daga mukamansu wannan abu da ya yi kyau don saboda harkar gona an ci amanar al'umma musamman al'umma arewa a harkar gona ce kadai za ka iya kwashe miliyoyin yara da matasa ka sa su ka ba su sana'a cutar amai da gudawa ta kashe sama da mutum arba'in kana wasu ɗari biyar sun harbu da cutar a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya mun san cewa amai da gudawa nan musamman yakan eh, bullo ne a wannan lokacin lokacin damina kuma yana kunshi da abubuwa da dama wanda in ba a sa kula ba yakan halakar da mutane. Muna kuma dauke da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu Ali Kaya zai gabatar. Sai kuma ra'ayoyin da kuma masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. To amma bari mu fara da jinjikan kun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yau Laraba shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky zai kai ziyara fadar White House don tattauna tare da shugaban Amurka Joe Biden. Ziyarar da aka shafa shekaru biyu ana shiri, kana aka jinkirta ta na kwana ɗaya saboda tuntuɓa kan abubuwan da ke faruwa a ƙasar Afghanistan. Wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka sun ce, sakon da ke bayan ziyarar shine jajircewa Amurka ga Ukraine mai ikon cin gashin kanta da yankunanta da kuma burin Euro Atlantic. Jami'an sun shaidawa 'yan jarida cewa Ajanjar za ta hada da batutuwan tsaro makamashi da manufofin yanayi da kuma kokarin yaki da cin hanci da rashawa a ukraine jami'an sun kuma ƙara da cewa bangarorin biyu za su sanar da yarjejeniyoyi da yawa da suka hada da taimakon tsaro ga ukraine da agajin jin kai ga waɗanda rikicin rasha ya shafa a gabas da taimakon coronavirus a lokacin gwamnatin tsohon shugaban amurka donald trump manyan jami'an trump sun matsa lamba ga ukraine da ta buɗe bincike kan ayyukan da suka shafi ɗan Biden lokacin yana ɗan takara. Ƙasar Qatar ta buƙaci ƙungiyar Taliban da ta ba da damar 'yancin zirga-zirga da kuma kula da hanyar shiga da fita ga mutane idan suna son su yi hakan. Bayan matakin da Amurka da Birtaniya suka ɗauka, ƙasar Netherlands ta sanar cewa za ta ɗauke ofishin jakadancinta daga Kabul zuwa Qatar. Shugaban Amurka Joe Biden ya kara matakinsa na janyewa daga Afghanistan shekara ashirin bayan da aka fara yakin ba ma bukatar mu ci gaba da yakin da ya daɗe da karewa biden ya bayyana haka ne a wani jawabi na rabin sa'a daga fadar white house ba zan amince in sake fara wani yaki na shekara goma a afghanistan ba mai magana da yawon ƙungiyar taliban zabiullah mujahid ya yi kira ga kasashen duniya da su amince da mulkin taliban a afghanistan kana su taimakawa wa kungiyar ta magance rikice-rikice da dama da ƙasar ke fuskanta Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mahaukaciyar guguwar Aida ta bar miliyoyin mazauna jihar Louisiana ta kudu maso gabashin Amurka ba wuta da tsaftataccen ruwan sha. Layukan wutar lantarki takwas da ke samar da wuta ga New Orleans wanda garin yawon bude ido ne kuma yawancin kudancin jihar Louisiana ya lalace ko ya lalace gaba ɗaya yayin da Aida ta sauka a ranar Lahadi da ta gabata. a gabar tekun jihar tana dauke da iska mai gudun kilomita 240 a awa daya tare da hasumiyar watsa wutar lantarki ɗaya da ta fada cikin kogin mississippi to madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su labari da ya shigo mana da dumi-duminsa na cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kori ministan wutar lantarki Sale Bamman da ministan noma Muhammad Nanunu daga mukamansu ya kuma baiwa ministan muhalli rikon ma'aikatar noma kada ministan ayyuka da gidaje zai rike ma'aikatar wutar lantarki. Wakilinmu a Abuja Umar Faruk Musa na dauke da karin bayani. a karo na farko tun lokacin da aka rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa na najeriya a shekara ta 2015 Shugaban muhammadu buhari ya kori waɗansu ministocinsa guda biyu wato ministan kula da sha'anin noma alhaji Sabo na nono da kuma minista wanda ke kula da sha'anin samar da wutar lantarki injiniya mamman sale bayan da ya kori waɗannan ministocin guda biyu Shuba muhammadu buhari kuma nan take ya naɗa waɗansu ministocinsa guda biyu da su koma su gudanar da ayyuka a waɗannan ma'aikatun muhimmai guda biyu wato minista mai kula da sha'anin muhalli muhammad abubakar wanda zai koma ya kula da sha'anin noma da kuma ministan cikin gida a ma'aikatar ayyuka ta najeriya injiniya abubakar aliyu zai koma bangaren samar da wutar lantarki a kan wa'annan canje-canjen ne wanda su ne karo na farko na tuntuɓi hajiya najatu muhammad daya da cikin hannun daman shugaba muhammadu buhari kuma mai fafutukar yaƙi da cin hancin rashawa a gwamnatinsa domin in ji ko a wannan lokacin za a cewa shugaba muhammadu buhari ya taka rawar gani wannan abu da ya yi kyau dan saboda harkar gona an ci amanar al'umma musamman al'umma arewa a harkar gona ce kadai zaka iya kwashe miliyoyin yara da matasa ka sa su ka ba su sana'a ko ta kiwo ko ta noma ko gashi nan dai abubuwa fanni fanni da yawa amma ba a yi ba ba yi komai ba sai ba da kala a karkashin sabon na nono saboda haka mun gode wa ubangiji subhanahu wataala Allah ya dauke mana shi Allah kuma dai ya kawo na yanzu kina ganin wannan alama ce da ke nuna cewa shugaba Buhari zai fara canje-canje a gwamnatin sa kenan da ake an fara da waɗannan mutane biyu da ake ganin kamar ma 'yan lele ne suna da galihu a wasu masu faɗa ji a cikin gwamnatin? Ai to 'yan lelen ba 'yan lelen Allah bane kai 'yan lelen banza ne saboda ba ka da wani amfani ga a duniya ko a lahira. To mu abin da muke so ya ci gaba da wannan canje-canjen saboda kasar ta shiga wani hali kun ba irin wannan canje-canjen aka kawo zakakurai waɗanda suke kishin ƙasa ba kasar ta dinka nutsewa kenan. A waje ɗaya Malam Nasiru Zaharuddin ne mai sharhi kan al'amura a najeriya wanda na tuntuɓa in ji ko yana ganin wannan canje-canjen shina da muhimmanci kamar yadda shugaba buhari ya gabatar da shi a halin da ake ciki ko da yake ba a faɗi dalilan da yasa aka sauke su ba amma wannan dalilin koma menene dalili ne wanda zai jijjiga kowa idan ya ji shi saboda haka saura da mai muna jira mu ji mai suka yi ya jawo aka sauke su daga wannan mukami nasu amma idan za ka iya hasashe a matsayin ka na mai shehi kan al'amura me kake ganin zai zama dalili da zai sa buhari ya abun da bai taɓa yi ba akan waɗannan mutane guda biyu duk da kuwa gatan akalla ɗaya daga cikinsu a cikin waɗanda ke faɗa a ji a gwamnatinsa. To, Umar wato akwai abubuwa da yawa musamman shi minista na harkokin wuta ɗin nan. akwai abubuwan da ya sa aka sa shi na farko dai shi daga jihar taraba ɗin nan ma yake kuma lokacin da aka cire wancan minista fashola fashola ya ce ko ya ce ya aiki mai yawa a gurin amma da shi ya zo sai ya ce ai ko share gurin ba ai ba to sai aka lura da cewa shi kansa babu wasu abubuwa na hoɓɓasa da aka ga yayi tun da ya zo sai cece ku ce tsakaninsa da sauran ministocin da aka saka a ciki domin su taimaka a tabbatar da wannan aiki ya yiwu aikin da duk wani ɗan arewa ko kuma najeriya ma gaba ɗaya zai ɗauka aiki ne muhimmi to kan shi kuma minista na aikin gona wato akwai zarge-zarge da yawa na cin hanci da rashawa a wannan ma'aikata tasa umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya A gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi da biyu. Ko laraba wani alkalin babbar kotu a Dar es Salaam ya ce za a iya ci gaba da shari'ar ta'addanci kan shugaban babbar jam'iyyar adawa ta Tanzania kamar yadda aka tsara inda ya yi watsi da korafe-korafe daga jam'iyyarsa. Shugaban jam'iyyar Chadema Freeman bowie da magoya sa sun bayyana tuhumar a matsayin bita da kullun siyasa ne da murkushe masu adawa kana sun zargi 'yan sanda da azabtar da shi a tsare lauyoyinsa sun bayar da hujjar cewa sashin cin hanci da rashawa na babbar kotun inda ya bayyana ba shi da ikon sauraron karar wanda a baya kotun majistri ce ke kula da shi amma kuma yau laraba mai shara elenaza lubanda ya ce wannan kotun tana da hurumin sauraron karar ta'addanci saboda haka ban yadda da rashin amincewa daga masu kare shi ba shari'a an gudanar da ita cikin tsauraran matakan tsaro tare da wasu wakilai daga ofisoshin jakadancin kasashen waje da manyan shugabannin jam'iyyar chadema suka halarta amma 'yan sanda sun hana 'yan jarida da dama shiga zauren kotun yau laraba an yanke wa wasu masu rajin kare dimokuraɗiyya na hong kong bakwai hukuncin zama a gidan yari na shekaru saboda shiga zanga-zangar da ba a ba da izini ba a 2019 masu fafatakar sun hada da wasu fitattu kamar tsofaffin 'yan majalisa sid ho da yong sum da albert ho da lin kwan ho da aka fi sani da long hair da rafael wong pigo chen da kuma abri ing na jam'iyyar league of social democratic duk mutanen bakwai sun halarci zaman kotun lokacin da mai shari'a kotun gundumar amanda woodcock ta yanke musu hukunci saboda shiga cikin babbar zanga-zangar da aka yi a watan Oktoba 2019 a lokacin da aka yi zanga-zanga kin jinin gwamnati da wani kudurin doka mai cike da takaddama na aika mai laifi zuwa Cana wacce ta rikide zuwa bukatar neman 'yanci ga cibiyar hada-hadar kuɗin. Mishra Woodcock ta ce yayin da karamin kundin tsarin mulkin Hong Kong da aka fi sani da Basic Law ya ba da 'yancin yin taro da zanga-zanga waɗannan damar maki ba cikakku ba ne kuma suna ƙarƙashin hani da kundin tsarin mulki ya tanada hukuncin ya kasance daga watanni sha ɗaya zuwa sha shida duk waɗanda ake tuhuma ɗin banda wang tuni suna zaman gidan yara akan wasu tuhume-tuhume na taro. To madalla gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar kiwon lafiya a jihar Borno ta bayyana cewa fiye da mutane 500 sun kamu da cutar amai da gudawa a jihar Borno wanda ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da 40 sakamakon bullar cutar a ƙananan hukumomi a jihar. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. ma'aikatar kiwon lafiya na jihar borno ta bayyana cewa kimanin mutane fiye da ɗari biyar ne suka kamu da cutar amai da gudawa da kuma guda arba'in wanda suka kwanda dama sakamakon wannan cuta da kula kananan hukumomin guda bakwai na jihar borno cutar amai da gudawa cuta ne dai wanda ake ɗaukar ta hanyar iska wanda iska ke ta cikin jama'a da kuma kan yi sanadiyar mutuwar mutane idan kwana ya kare kwamnar juliana bitrus dai ita ce kwamishinan ma'aikatar kiwon lafiya na jihar bondo ga kuma karin haske da ta manema labarai a jihar jihar amai da gudawa dama mun san cewa shi ma yana cikin cututtuka da yake sa yana da la'ani sosai kuma mun san cewa amai da gudawa nan musamman yakan eh, bullo ne a wannan lokacin lokacin damuna eh, kuma yana kunshi da abubuwa da dama wanda in ba a sa kula ba Eh, yakan halakar da mutane. ko ta wani hanya ta abi don kare kamuwa da amai da gudawa ga dai abin da kwamishin take cewa eh, amai da gudawa yana nan ne tare da wa'ansu abubuwa wanda mu da kanmu za mu iya mu kula da shi na ɗaya shine musamman ta wajen tsafta mun tsaftace kanmu eh, mun sa kula ta wajen mu musamman wajen mu zai iya kiyaye wa'annan abubuwa sannan kuma banda haka din ta wajen abinci inda muke ajiye abincin zai iya zama da damuwa in ba a sa kula ba don kudan ya tashi daga nan inda ya taba wurin kwaleran ya je wani wuri zai iya kawo shi kuma akwai wayansu suna Eh, suna amfani da fili haka a buɗe. Ƙananan hukumomi nawa ne Ahmed da gudawan shafa a jihar Borno? Eh to a hukumomin da eh, eh, muke magana kamar yanzu a goza muna da ɗari uku da hamsin da hudu wanda ake tsammani kenan amma a ciki goma sha takwas sun rasa rayukansu kuma sabobin cases da muka samu 62 waɗanda yanzu suke kwanci a asibiti 35 sannan akwai kaga a kaga muna da 22 eh, mutuwa kuma guda biyu sannan a hau local government akwai 120 da kuma mutuwa an samu goma sha daya akwai sabon mutuwa a ciki ma guda daya sannan a magumeri muna da guda shida eh, a mutuwa kuma daya a dambuwa muna da 39 Ah, mutuwa kuma guda goma sannan a mmc muna da sha biyu sannan mmc da jere kenan muna da goma sha biyu mutuwa daya wayanda suke asibiti yanzu guda goma sha biyu to jimillan gaba daya mun hada 550 tara sannan mutuwa mun samu arba'in da uku. kwamishinan ma'aikatan harkokin kiwon lafiya na jihar borno kwamar juliana bitrus kenan ke bayani game da matsalar cutar amai da gudawa da ya barke a jihar borno da har sanadiyar wasu mutane haruna daura biyu murya amurka daga maiduguri a nigeria a gaida haruna dauda da wannan rahoton har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga birnin washington dc yanzu kuma ga nasiru adamu alhikaya da shirinmu na gaba domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya arewa a yau arewa Masu sauraro barkanmu da kasancewa a shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu duba yadda illar sace ɗalibai ke zama babbar damuwa a sassan arewacin Najeriya, musamman ma dai arewa maso yamma. Shin jami'an Greenfield da ke Kaduna sakandaren gwamnati ta kankara a jihar katsina makarantar ilimin gandun dabbobi ta afaka a jihar kaduna sakandaren gwamnati ta yawuri a jihar kebbi kwalejin fasaha ta nuhu bamalli a zaria ga misalai nan da dama na yadda masu mutanen kan shiga makarantu su jide ɗalibai su shige daji da su don neman kuɗin fansa menene laifin ɗaliban nan da tamkar an yi zuru an kyale batunsu sun kasance cikin takaici su da iyayensu shin don sun zaɓi su nemi ilimi ne Are zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. tun a shekara ta 2014 da 'yan ta'addan boko haram suka sace dalibai a sakandaren chibok da ke jihar borno ake fargabar sace dalibai har ma hakan ya kara da zama ruwan dare da sace dalibai a dabci jihar yobe ga ra'ayin ɗaya daga mahaifin yaran da aka sace a chibok suna da nauyin zuciya domin su ci gaba da yin kokari domin su riga sun yi alkawari da wannan boko haram muna tunanin ko a cikin kwana biyu uku ne za su aikata wannan ba mu ji komai ba muna sai su kara kokari domin inda 'ya'yan manya ne ba bai wuci kwana biyu uku an ceto wa'annan 'ya'yan ba amma ga shi na da shi ke bamu da karfi bamu da komai su muna roƙon su su ci gaba da tunani akan idan nasu ne ba za su iya bacci ba su yi haƙuri su ci gaba da kokari kuma muna addu'a domin su wata rana sai labari zan haɗu da ita kamar yadda sauran mata sun haɗu da nasu haka za mu murna tare ko a kwanan nan an samu wasu ɗalibai na Chibok da suka dawo daga hannu waɗanda suka sace su wato bayan shekara bakwai. Yanzu za mu kawo muku hanyoyin bakin zare bisa nazarin tsohon ministan ilimin Najeriya Malam Ibrahim Shekarau. yalin Nasiru wato wallahi abin abin tashin hankali ne kwarai da gaske. kuma abin takaici ne matuka musamman idan aka tuna cewa harkar ilimi ita ce ginshikin shi ta ce tushe na cigaban al'umma duk al'ummar da aka ruguza mata harkar ba da ilimi da ilmantarwa to an ruguza rayuwarta ta shekaru ɗaruruwa masu zuwa domin da ilimi ne ake ci gaba da ilimi ne ake samun daraja da ilimi ake samun ɗaukaka da ilimi ake samun wato fasahar ci gaban al'umma da duk wani abu da kake tunani ga yanzu da wayannan suka dirfafa makarantu ai ana ba yanzu kamar akwai jiha a nan arewa da sun kai wajen wata tara makarantu su na rufe ta ga wannan ba karamar illa ba ce ba karamar ci bayan ne a wayi gari iyaye na ɗarɗar tura 'ya'yansu makaranta malaman makaranta suna ɗarɗar su je makaranta su koyar gwamnati tana tartar ta ce makarantu su buɗe kuma wato ƙalubalen su suru shine ba mu da isassun jami'an tsaro da za ka kai dukkanin makarantun ƙasar nan kwanan nan muka wani taro na halarta na shugabannin makarantun sakandare na najeriya da ake taron na shugabannin makarantun sakandare na afirka sun gayyace ni na ji wannan taro a wurin taron shugaban kungiyar presto na najeriya kikiya yanzu a najeriya akwai sakandare sama da dubu ashirin da shida to yanzu dubu ashirin da shida ne ko dubu goma ne ka ce za ka raba musu 'yan sanda goma goma mutum nawa za ka kai 'yan sandan nan guda nawa suke jami'an tsaron guda nawa suke su gaskiya wato wajibi ne al'umma ma gaba ɗaya ta tsaya da ida abin da ake cewa karatun tanisi dattawa su wani tsari da gwamnati da al'ummar gari a zo a je wani tanadi za yi mu ga cewa mun samar da tsaro da kulawa a makarantunmu domin idan aka ce za a gina kawai tseren da gwamnati ta kai jami'an tsaro makarantun yanzu na sakandaren ta yawun ai labarin da ina ji ko ina shi ne ai an kai jami'an tsaro an samu labarin wata za su zo aka kai jami'an tsaro da ba su wuce mutum ashirin zuwa talatin ba da bindigi masu satan nan sun zo akan babura sun fi ɗari to kaga mutum ɗari ko ba komai a hannunsu suka dirfafo mutum ashirin tilar akwai tashin hankali ba za su iya taɓuka komai ba don haka wato suna abu ne wanda yake na farko dai sai mun shiga tsarin da shi ne asali addini ta addu'a na biyu shugabanni da jami'ai tun daga kan gidajenmu zuwa waje a samar da gaskiya da adalci don duk inda babu adalci Allah baya shiga Allah babu ruwansa da wannan al'amari wannan shine makami na farko mu ta istighfari sannan kuma mu koma mu so mu haɗa kanmu a duk garuruwanmu a samar da abin da muka misalta kama a Kano zauren sulhu a garuruwanmu duka da ƙauyukanmu mun aikata da zauren sulhu dattawa ne na gari da fitattun mutane kafa kwamitoci a ko'ina a kowace mazaɓa mutum goma zuwa mutum sha biyar duk watan duniya za su zauna su kalli me matsalolin garin nan me da damuwar mu me yake ba daidai ba me za mu yi mu gyara me za mu yi mu kawo ci gaba kafin gwamnati ta shigo ta ba da tata gudunmuwa to wannan duk hakki ne na shugabanni a gwamnati su jagorancin samar da waɗannan tanadi-tanadi a tilan ne mutane sun sun samu wanda ya fi musu jagora fi wannan tsari na yadda za su tare kansu da kansu in ba wannan muka yi ba tabbas a halin da muke ciki yanzu ba na jin gwamnati tana da isassun jami'an tsaro da za a kai dukkanin makarantunmu da jami'o'i da polytechnic da college of education da secondary da primary ta da mu da muke da su a dubbai yanzu kamar na Niger Islamiyya da aka kwashe yara har yanzu suna hannun su. Don haka ni ta addu'a ni ta istighfari kuma sai mun hada da aiki. Domin daman addini ka yi addu'a ne ka yi ibada kuma ka yi aiki. Aikin nan ne gwamnati ta zaburar da mutane ta yi musu jagora a kafa irin waɗannan wato cibiyoyi da kwamitoci a birni da ƙauye. da ta nan za a faɗakar da mutane kowa ya tashi tsaye a ba da gudunmuwa wajen tsare makarantunmu da gurin neman ilimi ah, in ba haka muka yi ba za mu wayi gari ah, da yawa za su ji tsoron su tura yaran su makaranta don uba da iyaye za su ji cewa ai gare ya zauna a gida a kan mu shiga zilimi irin yadda iyaye suka shiga wannan zilimi ah, ba za mu ce gwamnati ba ta komai ba alhamdulillah mun san matsalolin da ke cikin gwamnati kuma eh, ana ta iya kokari da ta irin labarin da muke ji cewa ana ta kokarin a ga yadda za a dinga fito da yaran nan kuma a maganta eh, wannan gaskiya eh, abu ne mai ta da hankali cewa mutanen nan sun isa sun gaji sauraka sun dirfafi makarantun kuma ana yin kidnapping kan titi aka shigo ana kidnapping a gidajen mutane yanzu an je ana kwashe mutane yara a makaranta da rana kata nasiru hmm. ba ya daddare ba ah, ta wannan abin tashi hankali ne kuma dukkanin guraren da ya dace mu magana insha Allah za mu kai wani maganganu da shawarwari fatan mu shine Allah ya wace da bande a dukkan matakai jagora na a haɗa kai a da za a magance wannan abin masu sauraro da wannan zamu dasa aya a shirin wannan mako makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗora. a madadin muryar amurka ni nasiru adamu hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum don da gaskiya kuma Allah shi ne kuma da a gaida malam nasiru yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. sako na farko ya fito daga jamila da fati mata ado salati goma ga annabi rijau hukuncin da wasu kotunan kasar Nijar suka yi na yan gida keyar ɗaliban da ke satar amsar jarrabawa a gidan yari samsam bai dace ba domin wannan kotuna sun san akwai tarin tulin beraye da ke satar kuɗin ƙasa a cikin ma'aikatan gwamnatin ƙasar amma ba su yi musu haka ba sai ɗaliban da ke satar amsar jarrabawa ne za su yi musu haka sun ga ba su da gata sai kuma sakon babba haruna majoga na kungiyar arewa media writers ya ce assalamu alaikum sashen hausa ku gaya wa gwamnatocin jihohin najeriya waɗanda suka kirkiri sabon dokoki da zamar dakile ayyukan 'yan bindiga cewa dokokin nasu fa da alama akan talaka kawai zai kare musamman da aka musamman da aka rufe kasuwanni da ake siya da sayarwa sako na gaba na cewa assalamu alaikum murya amurka Fatan alheri gare ku muna fatan wannan mataki da jihohin Zamfara da Kaduna suka ɗauka na rufe wasu kasuwanni ya taimaka wajen tabbatar da tsaro a jihohinsu da ma Najeriya baki ɗaya. Sako daga Aminu Adamu Malam Maduri da Rabiu Dakon Dunari da Umar Baban Yawa Sabon Gida a jihar Jigawa. Wannan sako ya fito daga Abubakar Kawu Girgir ya ce bai kamata gwamnatin najeriya ta yi amfani da karfi wajen yin rigakafin allurar coronavirus ba domin al'umma ba allurar suke so ba halin da suke ciki na rashin tsaro da tsadar rayuwa ya sa suke juyawa batun rigakafi baya domin dai dabara ba ta kai tsoho gona sai an hada masa da kunu sako na karshe ya fito ne daga hassan dogon faci ba tsari daga jihar katsina ya ce assalamu alaikum voa hausa fata alheri gare ku muna goyon bayan sabbin dokokin gwamna masari na jihar katsina ya sanya domin magance matsalar rashin tsaro a jihar katsina tabbas dokar za ta yi tasiri matuka muna fatan haka muna fatan al'umma za mu yi biyayya ga wannan doka domin sai mun ba da haɗin kai za a sami nasara daga ƙarshe take fatan allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa amin To madalla yanzu ko ga baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya. Yau Laraba shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky zai kai ziyara fadar White House don tattauna tare da shugaban Amurka Joe Biden. Ziyarar da aka shafa shekaru biyu ana shiri, kana aka jinkirta ta na kwana ɗaya saboda tuntuɓa kan abubuwan da ke faruwa a ƙasar Afghanistan. Wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka sun ce sakon da ke bayan ziyarar shine jajircewa amurka ga ukraine mai ikon cin gashin kanta da yankunanta da kuma burin euro atlantic ƙasar qatar ta buƙaci ƙungiyar taliban da ta ba da damar 'yancin zirga-zirga da kuma kula da hanyar shiga da fita ga mutane idan suna son su yi hakan bayan matakin da amurka da birtaniya suka ɗauka ƙasar nigeria ta sanar cewa za ta ɗauke ofishin jakadancinta daga kabul zuwa qatar Shugaban Amurka Joe Biden ya kara matakinsa na janyewa daga Afghanistan shekara ashirin bayan da aka fara yakin. Ba ma bukatar mu ci gaba da yakin da ya daɗe da ƙarewa. Mahaukaciyar guguwar Aida ta bar miliyoyin mazauna jihar Louisiana ta kudu maso gabashin Amurka ba wuta da tsaftataccen ruwan sha. la'ikan wutar lantarki takwas da ke samar da wuta ga New Orleans wanda garin yawon bude ido ne kuma yawancin kudancin jihar Louisiana ya lalace ko ya lalace gaba daya yayin da aida ta sauka a ranar Lahadi da ta gabata a gabar tekun jihar tana dauke da iska mai gudun kilomita 240 a awa daya. Masu sauraro da takaitattun labaran duniyar muka kawo karshen shirinmu na wannan la'asariya sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, niger Kamaru da Chadi. wato karfe takwas da rabi kenan agogon gada da GMT za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da Julie Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na wannan lokacin. Baba ya kuma makeri da na shirya na kuma gabatar nake cewa an huta lafiya sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare. Yanzu sai a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.